faɗa da juna musulunci kuma yana gefe yana shan wuya ko ba haka ba ƙungiyanci ba dole ba ne ba dole babu wajibi a'a ita ƙungiya hanya ce daga cikin hanyoyin isar da saƙon Allah daga dai rasuwar shehu ɗan fodiyo zuwa yau ba a wata ƙungiya da ta yada musulunci ta yada sunna kamar ƙungiyar izala ba ko kana so ko baka so sai ka musu wannan adalcin amma wannan baya nuna wanda baya ciki wani mujirimi ne ana gane waye mujrimun a'a koko a'a ya zama ya fandare a'a kungiya ce ta wazi idan kana sha'awar shiga ka shiga a yau ba laifi dan ina izala in fito da wata kungiya mai wa'azi iya prison ko mai wa'azi iya asibiti wannan ba laifi bane ba laifi nayi ba ina nan tare da izalar amma ina da ƙungiyata wannan babu laifi menene matsala idan na fito da ƙungiyata sai in maida ta kishiyar izala maimakon ta yi aiki sai ta koma fada da izala jama'a kuna ganewa ita kuma izala maimakon ta kama aikin gabanta ta kalle ni a matsayin wanda na yi ƙungiyata don in taya ta aiki a sai ta kama kallo na a matsayin kishiyarta sai ta aje aiki ta fara fada da ni sai a waye gari ba su yi aiki ba mu ma ba mu yi aiki ba kuma aikin gashi a ƙasa jama'a kuna gane ba? wannan ko muna so ko ba mu so haka karatun yake yawwa ba daɗi in dai wa'azi ya biyo kanka ba daɗi amma dole haka za ka sha kana ji kana gani za ka ba da baya amma allura an gane ai kuma ka ce ka gode eh ka biya kuɗi Allah ya saka da alkhairi ko ba haka ba to Allah ta'ala ya gyara zukatanmu yake cewa at-ta'assubu lil jama'ati wa qadatiha ta'assubanci ga kungiya da kuma jagororinta ina illa take wa qata'ul mawalati bainahum wa bain afradi baqiyatil jama'at da yanke hulla da yanke zumunci tsakanin wannan ƙungiya da 'ya'yan wata ƙungiya har yanzu a cikinmu akwai wanda idan ɗaya ɓangaren izala suka zo neman aure wurin shi ba zai ba su ba wannan magana haka ce ko ba haka ba me ka ɗauke shi eh wa ya haramta aure tsakanin izalar kaduna da izalar jos idan ɗan izala jos ya ƙi ba da auren ƙyarsa a zuciyarsa yana ƙudura cewa wancan bai cancanta a bashi aure ba to ya kamata a tambaye shi kafuri ne ya fita daga sunna ne a tunaninka tunda tunaninka ne ma wani sunna idan ɗan izalar kaduna ya hana wancan aure sai a tambaye shi kafuri ne ko ba haka ba ko ku a'a ya sauka daga kan sunna menene shi eh menene shi a lokacin da kungiya ta haɗe har mun dawo mun ci gaba da aure da juna ba mu yi haka ba da aka sake rabewa fa sai muka daina aure <laughs> kai wannan irin drama wannan drama ce mu ga kanmu gaskiya in dai muna da manufa da muke so mu cin mata jama'a sai mun yi haƙuri da juna wannan karatun ba ni nake yin shi ba haka ya zo a littafi sai dai ina jin daɗin fassara shi eh to kaji duk inda za kai ni ka kai ni eh kura ce tun da safe sunan ke mai ya ɓaci to kaji eh akwai waɗanda suke zagin mu ma akwai wanda ya ce wai ina ba shi mamaki ya ce duk waka amma kana ɗan ƙungiya shi a wurin shi ƙungiya haram ne a nashi addini ya za ka yi da wannan eh shi a wurin shi ƙungiya waye waka amma ka cewa ka ƙare kaga ka ƙare kamar lalace a gina ko ka ƙare ƙarƙashin ƙungiya yanzu kai ɗan ƙungiya ne kuma in zan gaya maka shi sai baka mamaki to kungiya haramun ne eh yin kungiya haramun ne kungiya daban kungiyanci daban nan ana magana ne kan me kungiyanci ana ganewa kuma cikin ɗan izalan mu akwai masu kungiyanci cikin waccan ɗaya izalar akwai masu kungiyanci shi yasa muke nasiha ɗan izalan mu eh a ci gaba da aikin kungiya a aje kungiyanci kuma waɗancan muna kira gare ku a ci gaba da aiki a aje kungiyanci ana ganewa wannan shine topic da muke dan tattaunawa dazu a cikin TikTok da abokanai na ana ganewa ai ya za a yi mu koma ƙauye mu yi aiki ƙauyuka na buƙatar da'awa muna nan muna rigima da juna ba ba haka ba nan muna rigima wani abin ma ana tattauna shi sai ka ce me ya same mu Allah ya gyara zuciyarmu wa ta kunu hadhihi al lil jama'a wannan ta'assubancin ga wata kungiya shine al wannan ta'assubancin da ake wa wata kungiya a makalkale mata yakan zamo zari'atan lil wuqu'i fil jama'ati al-ukhra yakan zama mafaka wurin cin mutuncin ɗaya ƙungiyar ba haka ba ne? ta'assubanci sai mutum ya fake da ta'assubancin ɓangaranci sai ya ci mutuncin wancan ɗaya ɓangaren zari'a ya fake da shi a matsayin wata mafaka wata mashiga wata makurɗa ya ci mutuncin waɗancan dole sai ya gamsar domin a lokacin da ka rabu da ɗan uwanka da sunan cewa ƙungiyarka daban shi ma tasa daban to dole za a samu a tambaye ka me ya raba ku dole ka kago ƙarya da sharri ka faɗa <laughs> eh duk ka kara mun ko ba ba me ya raba ku ka cire son shugabanci da son girma wannan kowa ya san ciwo ne da ya kama mu amma ina son ka bani ƙwararen dalilai guda uku na rabuwa ahlus sunna izalar kaduna izalar jos salafiya dalilin da yasa kowa yake aiki daban-daban kwararan dalilai nake nema guda uku kwararen dalilai kai ka san ni ba za ka dubi idona ba ka kamo wata shubuha taka ko ba haka ba eh idan ka kawo sakin hannu ko rike hannu wannan matsala ce ta fikihu ko ba haka ba akwai abin da ya fi wannan tsanani ma magabata sun saba a kai shi kuma suna nan da yawa ka karanta alfiqihu alal mazahibil arba'a misali suna nan da yawa idan kai maganar sallama ɗaya da sallama biyu wannan matsala ce ta fiqihu abinda nake nema a wurinka ka kawo min dalili na aqida guda uku ana ganewa kowane bangare yana karatun kitabut tauhid yana raya cewa shi yake karantar da tauhidi domin akan haka ma ya kafa ƙungiyarsa ko ba haka ake yi ba kowane ɓangare yana karatun Aqida, yana ƙoƙarin karantar da Aqida. menene matsala menene matsala dalilai guda uku kuma na ba kowa dama ya je ya nemo ko ka zo ka gaya mani a nan ko ko ka tura man ta waya Kwararen dalilai guda uku nake nema banda rike hannu banda sallama daya banda rawani sai mai kuma yawa banda riga agaji ina ake saka abin nan wani dan igiya nan wannan duk ba magana ta bane matsalar ka ce wannan eh kama ce riga gaba ɗaya ka yar ni bai dame da ba dalili nake nema na shari'a eh Dage wando ai addini duk mun sani idan mutum ya saba wa Allah a karan kansa shi ya saba wa Allah ana gane waye shi ya saba wa Allah a karan kansa kuma a cikin su akwai wanda ba su take wannan ko ba haka ba in dai kana maganar sabawa a sunna ai mun saba wurare da yawa da da lokaci zan kawo mana inda muka saba da yawa kuma sabani ne amma wannan bai zama dalilin da zai da zan kika baka kini idan ka duba adabul khilaf Abdullahi dan Mas'udu Allah ya kara masa yadda almajirai suna tambayin shi fatawa yana yin fatawa cewa lokacin aikin haji sallah ake yi a zahar da la'asar a haɗe su a yi ƙasar sai aka ga Usman dan Afan yana khalifa yayi sallah raka a hudu imana ya saba wa sunna abinda shi Abdullahi dan Mas'udu yake kira sunna Usman dan Afan ya saba sai raka a hudu kuma sai abdullahi dan mas'ud ya bi shi sallah dan gulma kun san suna da yawa su ne matsalar ma addini suka same shi suka ce a, ah, gaba ta malam ga abin da ka faɗa sannan kuma mun ga Usman na afan ya saba kuma ka bi shi sai ce kwarai kuwa alkhilafu sharrun sabani menene da haka kamata ya abin da ya raba mai zama aqida amma dai bari mu ji daga bakin malam ba magana rawani yake ba eh rawani akwai wanda in bai ganka da rawani ba baya binka sallah eh kaga mutum yana magana kamar wani talatalo ba hankali ciki Wai dan baka sa rawani ba an kyasa a to sai me dole ne kuma in dole ne wa ya fada wai dole sai an kawo sabani cikin al'umma dole ne sai an yi sabani magana ka zo ka abin nan da mun san ciwon kanmu da abin da yake gabanmu wannan abubuwan ko maganar su ba mu yi idan an dawo da kujeran musulunci aka samu shugaba a lokacin a yi maganar ƙananan sabani in ma umarnin ne daga sama a ba doshi saman gaske ba saman kusa-kusa ba ko ba ba kasa akwai saman kusa-kusa akwai saman gaske daula mai ƙarfi daula ta turkiya da suka tasa ta a gaba sai da suka kai gwiwa ta ƙasa akhiru daulatin islamiyya wani baya tunanin shari'a malam in fa ba shari'ar musulunci ake ba muna cikin rudani matukar ba shari'ar Allah muke ba kuma musulmi a Najeriya a miliyan 250 mun kai miliyan 150 ba mu da wani uzuri a kasa yin shari'a amma idan kanmu arabai yake har abada ba za a yi shari'a ba eh idan kanmu arabe yake kai arabe shi yasa ka duba lokacin Salahuddin al-Ayyubi khalifa biyu ake da shi khalifatu Baghdad da khalifatu Misra sai da suka yi sama da shekara 50 zuwa 60 suna kokarin soke khalifanci daya saboda a samu tauhidul umma a hade al'umma ta ta khalifatin wahid daga lokacin da aka samu khalifa daya kowa na karkashin shi wannan shi ne ɗugon ɗan ba da za a fara aikin wato tun kudar da gwamnatin kafirai daga radda Allah ya ba da dama aka cire kalifan Misira, aka tabbatar da kalifan Bagdad a matsayin kalifa ɗaya na musulmi ya zama na kalifa guda ɗaya ne salahuddini yana aiki ne ƙarƙashin kalifa daga wannan ranan zuwa tun kuɗe gwamnatin kafirai bai ɗauke mu shekara goma ba bai shekara goma ba Allah ya ba da nasara aka iya samun dama aka cimma abin da aka shekara ɗari ana ta ba a cin masa ba idan ba ku haɗa kai ba ba za ku samu nasara ba kuma wannan nassin ƙur'ani ne wala tanasau fatafshalu wa tadhhabu hukum. sai Allah ya ce me wasbiru ku yi hakuri da juna ana ganewa ka san ni an daɗe da fidda ni a izala ce wannan ka rabu da shi ba dan izala bane to sannu dan izala ko ba haka ba sannu dan izala sai mu ga abin da ka cimmawa kai kuma abin da zan gaya muku idan musulunci bai haɗa mu ba wani wuri aikin banza sai ya haɗa mu idan ana so in bada misali in bada eh da gwamna yayi kira za a ci walima gidan gwamna sai ka ga malaman kowane bangare bangaren rawani da bangaren ba rawani da bangaren kaza da bangaren duk a haɗu gaban gwamna da haɗuwa gaban gwamna da haɗuwa kai don musulunci wane ne gaba walimar gwamna walimar banza eh waye mai waci muna ganewa aka zo wani taron siyasa taron siyasa ake na malamai amma idan ne haka da gilashi sai in ga kowane bangare gashi sai in ƙara gyarawa in tabbatar shi ne wallahi in zan kawo suna za ku sha mamaki za ku ce da wane da wane inuwa ɗaya ba za ta haɗa su ba saboda yadda suke yaƙi a social media sai ga su zaune kuma kowa a natse <laughs> kai jama'a san zuciya bala'i ne duk wanda kake tsammani kawai ba na son zikirul asma amma da ina gaya maka hada ɓangaren ƴan ƙetare <laughs> ko ba ka gane ba hada ƴan ƙetare duk ga su an haɗu kuma waɗanda suke masu zafin kan na gaske waɗanda indan su ne musulmi ba za su taɓa haɗuwa ba wallahi duk ga su sun haɗu kai wala gantaka ce a ah, wala duk ƙarya ce sai ga kowa zaune ana gaisawa wasu ma hada runguman juna <laughs> eh? lokacin sallah ya a sakko a gabatar da ɗan wannan ɓangare ya ba da sallah kowa ya bi nake tambayan wani malami na ce wai malam a haɗa muke ko a raba muke <laughs> ya ce abin ya ban amsa ya ce wallahi malam ƙariya ake yi duk haɗa muke nema abinci kawai ake wallahi jama'a kuma ɗan wancan ɓangare ya ce wallahi ya ce wallahi malam ƙariya ake yi nema abinci ne kawai ake to tun tunda Allah ya sa zukata suna tare a gama cewa abincin a dawo a gama cewa abincin za a ita gaskiya tana nan tana jira Allah ya gyara zuciyarmu so don haka yake cewa wani bangare na ƙungiya yana iya fakewa da bambanci ya ci mutuncin ɗaya bangaren ana yi ko ba a yi a a razihim ko ta hanya halatta mutuncinsu bil gibati wal ya yi musu giba yi musu kage jama'a muna giba waɗancan ko ba mu yi muna giba su suna giban mu ko ba su yi suna yi maganar malamin nan ta zama gaskiya ko ba ta zama ba ana ganewa wannan faɗan wata ƙasa ne ba ɗan najeriya ba ne bare ka ce ɗan wani ɓangare ne a ɗan wata ƙasa ne gaskiya ce kawai ce halinta to kaji don haka yake cewa wa kaza tatabbu'ul aurat zaka ga ɗan wannan gefen yana bin al'aurar ɗan wancan gefen sai ya gano kuskuren shi kai jahili ne kai ma na gano wawa ne kai ma baka iya karatu ba ba haka muke ba kwanan nan za a yi za a yi <laughs> wani subhanallah malam ya tambaye ni ce kana cikin waɗanda za su yi a akan carbi na ce a ba da ciki <laughs> Eh? yanzu aka mota ta akwai carbi bai kai sati ba na saya <laughs> amma na zo da shi nan ina jan carbi me nake da carbi da shi nake hadda hadisai da shi nake hadda fikihu da shi nake hadda qawaid na usul akwai hadda ilimin muka to wani ina so in karanta sau ɗari saboda kwakwalwar ba ta rike abubuwa yin saboda rikici to sai ina yi ina kirgawa kowa da aikin da ba ni da wani itikadi cewa carbi sunna ne sunnan wa kuma <laughs> carbi kawai wani abu ne na kirga da shi da dildil me yake counter <laughs> duk dai amma in na ganka da carbi a wuya ina ruwana da shi bare har in kira ka muƙabala saboda carbi kai malam ba mu sabu da ke ke gaban mu ba iyaka in ce carbi ba shine sunna ba tasbihi da hannu shine sunna idan mutum ya ɗauka mu ci gaba in bai ɗauka ba mu wuce akwai abubuwa da yawa gabanmu ai dai na gaya mashi eh muƙabala ta me waye ya kafurta a ciki waye ce Allah uku ne jama'a ko muna bayanta ka je ka duba muƙabalolin manzon Allah kan tauhidi yake yi wa qul ta'ala nadu abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana magana ake ta tarbi sai kuma aka zo za a muƙabala kan menene ba Iban da tarbiya ko wani abu da za a yi mukabala a kan rawani ko? eh? eh wannan na kwanan nan wanda akwai wanda aka ce za a yi a bauchi ita kuma akan menene? sallama rawani da sallama a kansu aka shirya mu in kaga kujeru yadda ka san tarin shugaban kasa haba jama'a haba jama'a wannan shi gaban mu me ake so a tabbatar eh rawani kafin zuwan larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suna da rawani da buzaye al'adar su ci da annabi ya zo daga cikin abinda bai bari ba hada wannan al'adar su ta rawani tunda annabi ya yi rawani idan wani ya fahimci rawani a matsayin sunna ya ci gaba da yin rawanin shi babba ya yi abin shi idan kai ka fahimta cewa rawanin ba sunna ba ne me na faɗa a ciki eh me na faɗa yanzu da zan hau nan yi hudu ba ba alkyabba wani yana ganin na yi sabo eh me alaka alkibba da huduba akwai wanda ya huduba da daga shi sai shek ba san ko kuna gani a social media an ce wai liman na bai zo ba aka ce ya hau da kaga shi ka gaye kuma ya hau ya ta zuwa larabci huduba ba ce ba jama'a mu daina kirkiran uzurin da zamu zagi juna shine maganar malam alan ya ce wasu mutane suna ƙirƙirar dalili don cin mutuncin juna da halatta mutuncin juna ta hanyar giba da ƙage hakanan bin al'aurar juna wai mutum yana so ya gano wane jahili ne kuma ya gaya wa duniya jahili ne shi kenan wa ya aike ka gano wane jahili ne ka koya wa mutane addini wan shigalu kullu jama'atin bi uyubil ukhra kowace kungiya ta shagaltu da aibun waccan ina so ku rika kallon maganar nan in ya faɗa abin da ba haka ba a ce ba haka ba ne kowace ƙungiya ta shagaltu da neman aibin wancan wanda suke cewa ba ƙungiya neman aibin ƙungiya suke wayanda suke ƙungiya suna neman aibin yan cewa ba ƙungiya ba haka muke ba ba ƙungiya kuma wayanda suke cewa ba ƙungiya sai ka ga mutum ya shiga ƙungiyar ɗalibai <laughs> a makaranta zai shiga ƙungiyar ɗalibai ita mai ce ce eh ƙungiyar ɗalibai ƙungiyar hausawa ƙungiyar katsinawa ƙungiyar zage-zage ƙungiyar wannan ne? kai ƙungiyar yare ma bare ƙungiyar addini matsala shine don baka abu bai nuna abun ba kyau ba wannan fikihu Allah ka sa mu gane shi idan ba na yi ni ne ba na yi iyakacin salafiya dai a Najeriya albani shi ma ya ce dan izala ne shi bai faɗa ba iyakar salafi kai baka ma san kalmar salafiya ba sai ta bakin albani ya ce kuma shi dan izala ne Allah ya sa ka gani eh. yaron salafiya ne kai albani ne baban salafiya a dai nan afirka a yankin afirka ta yamma ba mu san wanda ya yada kalmar salafiya da da'awar salafiya irin albanin zariya ba amma ya ce shi ɗan izala ne kuma ya zo wa'azin izala ko ba haka ba ya jama'a kuma wannan abin da ya yi tasiri wajen haɗin kan musulmi zuwan shi kawai a gan shi tsaye ya ba da tasiri wurin haɗin kan musulmi wasu suna cin abinci da rabuwar kai Allah karka sa abincinmu cikin rabuwar kai cin abinci da rabuwar kai bala'i ne muje da bin al'aurar juna to kaji da bin neman aibun juna fa yakunu nan ne za a samu jayayya kamar yadda a akan rawani wal fashalu a wayi gari duk an durkushe da tadayul juhud aikin mu gaba ɗaya ya watsi ƙoƙarinmu da aka yi ya watsi da izala ta kama ƙauyuka a da yanzu shi'a ta kama ƙauyuka bari in faɗa mana abinda bai kamata in faɗa a duniya ba amma lalura ta sa zamfani. idan muka ci gaba a haka ba mu gyara mu ba nan da shekara kamar goma za mu sha mamakin 'yan tatsi ne za mu sha mamakin 'yan shi'a za mu sha mamakin 'yan haƙiƙa wannan kungiya guda uku babu wanda ya kai su cinye mutanen ƙauye yanzu kamar wutar daji eh wannan ya kamata ya dame mu ko ƙananan abubuwa ina jin wasu ba su san me ake ciki ba ba su sani ba ‘yan ƙur'ani ƙarara ‘yan ƙalaƙato ‘yan tatsi ne sun je sun sa ko riga ba waccan da ka san su da ita ba da ba ruwansu da boko ba ruwansu da gwamnati amma yanzu haka ga ɗan ƙala ƙato amma ɗan NYS ne ɗan bautar ƙasa ya yi boko sarai yanzu suna boko suna aikin gwamnati suna shiga gwamnati suna yin abubuwa na zamani muna ganewa kuma suna ɗibar jama'a suna halakar da su ba hadisi cewa ba hadisi muna nan muna faɗa da juna a lokacin da shi'a suke ƙarfi ai ka tambaya ina ƴan shi'a ke samun membobi a ina ka san ƙarfin da shi'a take yi ka san shi ka san ƙarfin da ƴan tatsine suke yi waɗannan 'yan faira ka san ƙarfin da suke yi eh muna tafiya hanyar kaduna ran da za a yi wannan taron a nan garin bayan mun yi kamar awa ɗaya suna wucewa duk motar da ta wuce cike take wasu abuti ma suke sai na ce ma abokin tafiya mu ci gaba da kirga motocin nan bayan mun yi kamar awa suna wucewa ba mu kirga ba to kafin mu isa gida mun kirga mota ta fi mota ɗari biyar kowace ka ɗauka mutum biyar biyar ta ɗako yaya waɗannan masu shigowa ta kaduna kenan banda masu shigowa ta kogi banda masu shigowa ta nasarawa kai idan za mu sake aiki mu sake tunani maganar ka zo kana rigima kan rawani har ka zo ka aje 'yan kujeru wai a zo a yi muƙabala mala baka san aikin da ke gabanka ba baka san ciwon kanka ba ne ka je ka yi muƙabalar rawanin eh sannan kuma 'yan bazata suna nan suna kiristantar da fulani kai dukan ya mana yawa ko ta ina amma muna nan muna rigima da juna yanzu wani jira yake gama karatun nan ya tura ya ce na ce kaza eh to ka tura eh ko ba haka ba eh ko an kore ni sai na dawo kuma in ci gaba saboda ita gaskiya guda ɗaya ce bai yiwa al'umma ta zauna ba hadafi ba manufa ba haka yanzu lokaci ya yi da za mu tashi daga wa'azi kadai mu kama takhdidi akwai waɗanda ba mu wanda suka fi kiyayya da mu bincike mun gano cewa duk shekara suna tura karanci yaro dubu ɗaya karatu idan suka dawo wani yayi likita wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza sai su watsa su cikin hukumomi zaka je wani wuri kaga mutum musulmi dan uwanka amma baya son ka yana kyararka yana kyamarka yana maka tsawa da ka duwa gashe dan shi'a ne ya ga alamun izala jikinka baya kaunarka ka rasa yadda aka yi malam in ba tsautsayi ba me zai sa ka je wajen dan shi'a ma allura eh na tambaya wai izala garki yaro nawa kuka taba tura ya karanci likita sai wani ya je ce wai yana zagin izala to an tambaye ku yaro nawa kuka tura ya je karatu izala garki ku je ku faɗe ne izala amak yaro nawa kuka tura karatu izala abuja yaro nawa kuka tura karatu Izala najeriya yaro nawa kuka tura karatu ko ko sai mutum ya karatun shi ku zo ku mai da shi naku eh ba ku da kuɗi ya aka yi wayancin suka yi masallacin nan ba mu isa mu dau nauyin wani ba in dai da gaske muke yi yaro je zama likita ya dawo yaro je karanta sanin banki na musulunci kuma na zamani ya dawo duk ba mu da bukatar wannan ba mu da wannan bukatar wannan ya kamata ya zama gabanmu ko ko rigima akan akan asuwaki eh tunda mai rigima kan rawani saura me ko haka ba wani ya ce a brush ya fi kai asuwaki ya fi a zo ayi mukabala ranar goma ga wata a fito e brush ya fi asuwaki ya fi <laughs> kai subhanallah anya mun san abin da ke gaban mu? anya mun san kalubalen da ke mu? wayancan mutanen da ba mu ba wani lokaci sai na yunkuri zan faɗo wata maganar sai in ga cewa ga wayannan na'urorin kun kafa sai in bari ana ganewa saboda taimaka musu zan yi in na faɗi wasu kuma an magana da yare ba su ganewa amma barin ɗan haska mana mutanen nan ba su da wani hadafi da ya wuce amsha ƙasa don haka kowane lungu suna tura mutanensu kuma su ba su ce sauri suke ba a'a ba dai suna nan suna yi ba shi yasa duk inda na ga shafin ɗan shi'a a tiktok sai na yi following ɗinsa ko ba ka gane ba inda na ga wannan ɗan shi'a ne ko ‘yar shi'a ce sai na yi following saboda duk abin da ya harba ina gani saboda karka yi magana da mai da ka ina kallon taharrukinsu da yadda suke kai komo idan ka ga wata yarinya ko wani yaro sai ka yi mamakin ya aka yi wannan ya shiga shi'a yaushe aka ribace shi duk inda ka san manyan makarantu akwai kwanan nan aka ba da shugaban wata jami'a dan shi'a wannan bai kai sati uku ba shugaban wata jami'a aka ba dan shi'a eh shugaban jami'a sukutun aka ba dan shi'a kwanan nan a ƙasar nan muna kallo izala ta kafa gwamnati aka ba 'yan shi'a minista idan an faɗa kuma a ce wai mun cika magana to ai ku ne ba ku yi maganin abin ba shi sa muke magana ku yi maganin abin mun lura kamar abin ba a faɗaka izala ta kafa gwamnati aka ba 'yan shi'a minista kuma ministan ma na ilimi ba a haka ba kuma da aka sake zuwa wai sai muka sake kwatawa muka maimaita kuskuren jiya kuma gobe na zuwa za mu sake maimaita kuskuren shekaran jiya da na jiya wasu irin mutane ne mu kuma wai ba dama a ce wannan kuskure ne sai ka je ka ce wai muna zagin shugabanni saboda kai huki ne to je ka ce muna zagin shugabanni ai muna abinda muka yi a duniya ai ba munahunci muka yi ba a duniya muke yi abin ya dame mu ne shi yasa muke faɗa akwai abin da ma ba ma faɗa saboda yanayin lalura da tsaro muna karatu ne akan tarbiyya da wayar da kai a musulunce a musulunce menene manufar nan da shekara goma ku kuke da yawan makarantun islamiyya kun fi yawan masallatai kun fi yawan kaza kun fi yawan kaza amma kun kasa tsaye da ɗan takara guda ko da kansila ko baka gane ba eh ko baka gane ba labari aka ji labari fa cewa profeso isa alifantami yana da labari ko yana da niyya profeso isa alifantami yana da niyyar tsayawa takara ta gwamna a jihar gombe wannan fa duka labari ne tunda bai fito ya faɗa ba zato ne ake yi to da aka zo da wannan zaton sai muka ce Allah ya sa ya tsaya Allah ya sa ya tsaya takara kuma Allah ya sa ya nasara wannan maganar na taɓa faɗanta a karatu cewa Allah ya sa professor Isa Ali Fantami ya tsaya takarar gwamna a Gombe kuma Allah ya sa ya nasara abinda zai baka mamaki ba ɗan shi'a ba ba ɗan ɗariƙa ba ba ɗan ƙala ƙato ba ka dai san profeso aina mu ne ko to cikin 'ya'yanmu ne mutum uku suka kira ni suka kalubalance ni akwai wanda mun yi waya ta fita awa guda yana so ya gamsar da ni rashin kirkin profeso isa alifantami na ce kai dakata a ƙarshen magana na ce kai bari gaya ma wani abu idan ɗan iska biyu suka haɗu zan zaɓi ɗan iska mai ilimi ya haka nake kawai dan iska biyu sai in zaɓi ɗan iska mai ilimi wanda zai man iskanci kan ilimi ya fi jahilin ɗan iska Na ce don haka idan ya tsaya mu ba wai daga nan za tsaya zuwa za mu tare sai mun ga abin da ya ture guzu na biyu ne ƙarshen magana don haka na fuskanci suka ne daga musulmi ahalus sunna daga can wurin bai kai ga tsayawa ba amma sun yi shirin rusa shi kuna gane wannan illa tamu kuma abin da yake mafi muni wanda ake ganin za a tsaye da ma idan muka ce za mu buɗa ɗan wancan tsallaken ne amma lokaci zai zo za mu yi magana an banci magana wai mutanenmu mai ke damunmu ne wai zai gamsar da ni wai ba ya da kirki mu kuma za mu gamsar da kai kirkinsa mu je zuwa hadarin shi ne yanzu akwai buƙatar a gamsar da wani ahalin sunna akan waccan tafiyar tashi akwai buƙata to amma duba tun ba a hau tun ba ba ba take damben ba har an riga an an abin nan Allah ya sa muna fahimta bari wai ne ma nake zamuri in tsaya saboda yanayin yadda karatun ya zo yau ba daɗi amma dole za mu ji shi saboda karatu ne mai taba mu a wayi gari mun samu jayayya duk al'amura sun watse to kaji sannan wata tamarrudul qulub zukata su kama ciwo wa kanat hadhihi al'afatu wannan ciwo da ya kama mu qad ko haka ne wato qalla wujudaha fi ba'd al sai dai wannan ciwon babu a wasu garuruwa ko kuma sun yi kaɗan ba ko ina suke da wannan matsalar na ta'assubanci ba kuma ko yanzu da kake ganin mu Abuja Allah ya sa mu ana da wayewa kai ne ana samun sauki amma kaman garuruwan da ban so in faɗa amma akwai garuruwa a arewa malam gaba ta fi zafi tsakanin dan wannan izala da wannan izala wallahi fiye da wasu kirista ko fiye da wasu ƙasa. wallahi gaba mai zafi saboda jahilci na wannan jahilci ne da son rai da son kai garuruwa in ta kama za mu gaya ma mu baka misali gaba eh wannan su ne 'yan saddam wannan su ne 'yan bush to ko ba haka ba a yanzu a haka wasu suke a yanzu da muke magana da kai a wasu garuruwa shi yasa malam yace a wasu wurare wannan matsalar ta kauci ko kuma ta yi karanci asubanci na kungiyanci yayi sauki a wasu wurare to kaji faqad zaharat fi amakin ukhra haka ne ko amma ta bayyana a wasu wurare daban wal ajabul garibu ya yace abun mamaki baƙon abu anna hadha ta'assuba irin wannan ta'assubancin na kungiyanci maujudun indal jama'ati ana samun shi a cikin ƙungiyoyin da allati ta'taqidu i'tiqada salafi kungiyoyin da suke da aqidar salaf wai kuma a cikin su ake samun ta'assubanci ba yadda za a ce kai salafi ne kuma kana ta'assubanci ya zai yi in dai kana bin magabata za a same ka baka da ƙungiyanci. ana ganewa wai wane dole sai yi kaza wani shugaban kungiya ya zo ya ga an yi sallah masallacin juma'a mu can gida wanda ya firi ba dan izala jos wanda ya bada sallah dan izala kaduna sai ya tambaya ya ce ku ba ku rabe ba ne na ce mun rabe mana ita ya ce mun rabe tuntuni wai ku ba ku rabe ba ne yadda ka san pdp da apc ko ba haka ba wato kenan yanzu muna Abin abinda yake faɗa kenan an rabe mu ba mu rabe ba wallahi waɗanda ke zuwa sallah yan dariƙa sun fi yawa idan da an rabe ya za ga masallacin in an biye maka al'umma na zuwa su yi sallah a ci gaba da sallah ana isar da sako hankali cizon bera ana cizawa ana me ana cizawa ana wata da sai kaga shikenan kun kame komai mai tarko baya daga kara amma ina an zo an yi taro a na spring council na shari'a duka mun haɗu kowane gefe mun ci abinci tare mun yi sallah tare mun yi abubuwa tare an jima sai ka koma mimbari haba mala haba na ji daɗin abinda wani musulmi bai rabe ya faɗa da lura ta sa zan gaya muku nau'i ne na sirri muna koke cewa an mai da gwamnati ta yare ko? ko ba haka ba da ya mike sai ce gaskiya ne gemunsa sosai ahalus sunna abinda kuke fada ana gwamnatin yare gaskiya ne ya ce amma da ku musulmin arewa ba ku kalla ba shine mu da ake gwamnatin yaren namu da kuke faɗa to a Legas kawai an sa kwamishina ya yi talatin amma babu ƙwara goma cikakke musulmi kuma jaha ce zatul agalabiyatul muslima ya ce bugu na biyu a duk mukaman da aka ba mu na yaran da kuke faɗa ku je ku duba bai kai kaso goma sha biyar cikin ɗari ba na musulmi na wayanda aka sa sannan an yi amfani da wata dama cikin gwamnonin yankinmu gaba ɗaya ɗaya ne musulmi maimakon ku taya mu yaƙi mu rabu da wannan masifa can muna shan duka nan kuma kuna dukanmu kun gane magana shi kaga yanzu wannan mutum mai rai ne ko ku gane ba rayayye ne kuma yana so mu rayar da kan mu gane matsalar mu yanzu abin da yake gwada mana ku abin da kuke fada ba shine matsalar mu ba dama waɗanda aka sa na yaran musulmai ne to da yanzu wata magana ce ake yi kuma yace lokacin ku da aka sa na yare kuma amma duk musulmai aka sa sai ba mu damu ba wa'an ka ji suka daga yankin mu ba musulmi bane ce don haka abin da muke so ku gane mu muna can ne a matse ku kuma nan kuna da mun sai ku kwabdo mu haka muke to wallahi yadda na shiryo wasu maganganu da zan harba sai ya sa gwiwa ta ta sanyi sai na hakura na daga kafa jama'a muna ganewa ina gaya mana wannan dan mu fahimci illar yadda ake amfani da wata dama ana rarraba mu kun ga ta'assubanci yanzu wannan magana da nake yi akan ta'assubanci wani baya jin daɗi baya jin daɗi da zama na yi ina sukan wancan gefen da ka ji ana Allahu akabar ka bar ka bara ka ban su ka dai gane karatu <laughs> rike ka bara ka gane abin da nake magana me ake so ka gane nan ba za ka kai ga nasara ba sai ka hada da ɗan uwanka ya dafa maka lokacin da ƙungiyar izala ta hade nan aka yi wa'azi a Eagle Square na ga an yi wa'azi daya a wurin ko? kama an yi wa'azi daya a nan yau to da aka yi wannan wa'azi karambani ya fito da ni mai na fito yi kuwa daga filin wa'azi da na koma layi zan koma filin wa'azi na fi awa daya a layi ban samu shiga ba saboda ɗan adam amma duk wannan al'umma sai wani ya zo ya raba ta saboda buƙatar gaban shi kuma an faɗa ya ce an zage ba wanda muke zaga ba mu da wata maslaha na sha faɗin wannan eh yawa magana ta gaskiya ba ma jiran wani ya ba mu kwandala mu muna yin sana'a kuma ba ma ma wani fada dan ya ba mu wani abu musulunci ne ya dame mu sunna ce ta dame mu kuma gaskiya ce muke so a yi a yi haƙuri da juna kai haƙuri da ni in haƙuri da kai mu zo mu yi wa musulunci aiki kai ga nasara wannan ita ce abin da muke magana a kai idan mutum ya fahimce mu alhamdulillahi in bai fahimce mu ba alhamdulillahi gaba zai fahimce mu ko ba gaba ba gaba ya gane amma dai da kungiyar izala haka take malam duk dan takarar da ta nuna sai ya kai gaci insha Allah eh waɗancan ɗaiɗai kun salafiya kun sa akwai ɗaiɗai kun salafiya su ma suna can gehe guda ƴan ba kungiya su ma su yi haƙuri su gangaro su zo a haɗe ko ba haka ba idan inda muke neman sai 'yan waje sun dafa mana sai mu kira waɗannan ai akwai masu sauƙi cikinsu mu ce to muna son wannan namu ne muna so ya kai ga wuri kaza me za ku yi mana in mun kai ga nasara kuma me za mu muku idan ramadana ya zo mu ci gaba da wuta kuna wuta ko ba haka ba yauwa amma nan maslaha ta haɗa mu da wancan ya samu ku rasa mu rasa gara mu haɗe namu ya samu ko ɗanku ya samu ko ɗanmu ya samu wannan daban wuta kuma kar a daina tsakani a ta yi an fahimci karatu ba na so in buɗe karatu da ai an gane amma muna fatan mu kai gaci ba da su ba amma in ta kama sai sun dafa wallahi za mu je mu roƙo su su dafa mu kai gaci gara su da waɗancan Na ce fahimta da mu ba za mu ce ba radda za mu ce gara kirista da ɗan ɗariƙa wallahi ba za mu faɗa ba kuma wallahi ba a tsayawa takara da ɗan ɗariƙa da kirista mu fifita kirista wannan ma gairu warit bai ma cikin tunaninmu yauwa shi ma wanda ya faɗi maganar ya san ba gaskiya ya faɗa ya sani wallahi san zuciya ne amma ga musulmi dan uwanka ga musulmi ɗan uwanka to kaji don haka yake cewa abin mamaki ne wannan abin da ake samu ƙungiyar da take tafiya akan manhajin salaf sannan watan haju nahajar salafi suna bin hanyar magabata fi fahimil kitabi wa sunna wajen fahimtar alkur'ani da sunna me yasa wai muke da rabuwa yace natijatun ne ko natijatu ikhtilafatil lafitatil marfu'a duka abin da ya kai mu ga wannan sakamako ne na sabanin signboard lafitat signboard wannan kungiya ta kafa signboard waccan ma ta kafa signboard eh, ko ba shi bane bambancin signboard eh, signboard ake cewa ko <laughs> to kaji yanzu ba kowace kungiya tana da nata abinda ake gane ta da shi ba shine lafit ai abinda zai janyo a gane ba shine signboard ba ya ce kawai saboda signboard ya saba wanda kowa ya daga yanzu akwai wata ƙungiya da yarbawa suka kafa muslim right concern ba ƙungiya yarbawa suka kafa ta ba yanzu a najeriya ba ƙungiya mai kare martaban musulmi kama wannan ƙungiya musamman in ya shafi rikici da waɗanda ba mu ba don suna yarbawa don suna kan wani abu shi kenan sai mu sa musu eh, tsangwama bayan ga aikin da suke musulunci yau idan da za a ce yaranku an ce su tuba hijabi a makaranta idan kuka gaya wa murik Muslim Right Concern gobe za su je jarida za su je talabishin suna da lauyoyi suna da tsari za su tsaya kan wannan magana sai an kawo ƙarshen ta aiki suke wa musulunci ko aiki suke wa yancan sai mu kisu saboda ba samun ɗinmu ɗaya ba kuna gane ganewa daga ciki akwai kungiya ta nasfat wannan kungiya ta nasfat kungiya ce ta yan bid'a amma suna da abubuwa yanzu su ne kungiya mafi karfi da karfin tattalin arziki don afirka kwanan da suka fara su ne filaye su ne gidaje su ne kamfanoni su ne kaza akwai inda ƙarfinsu zai amfane mu ko da ba tafiyar mu ɗaya ba jama'a kuna ganewa ya kamata mutum ya san ina ne za a yi fada kuma da waye dace a yi fada ina ne ba fada ya kamata ka san haka kai wannan karatu dai sai dai ya hakuri wallahi amma fa haka yake malam yace fa asma'un sunaye ne kawai kuka sa wa kanku as-salafiyya to kun ji magana fa wasu sunan su salafiya wa ansaru sunna wasu kuma ansaru sunna ina ga wannan Niger kenan ko gana? ansaru sunna Ghana nijar ansaru sunna namu ne salafiya tamu ce wa ahlus sunna wal jamaa namu ne ahlul hadisi namu ne kuna ganewa malam musamman ya ne li musamman wahidin suna ne daban-daban na abu ɗaya. abu nawa ka sani mai suna da yawa riga ba ana cewa taguwa ba ba a cewa riga taguwa to duk me ake nufi eh yawa me ake cewa me ake cewa tuwo wani suna ka sani banda tuwo abinci sai me wato ina son ku kawo min abu ɗaya da yake da sunaye da yawa ko da guda uku ne a'a yawa hula tagiya an samu biyu glass tabaro glass turanci ne dan kwali kallabi eh adiko wannan yayi adiko hausa ina ce hausa goburawa ce ko <laughs> yawa su ne da san <laughs> cuso su kawai aka yi to mu ɗauki nashi ɗan kwali kallabi adiko. haka ne duk me ake nufi to ansaru sunna ahlul hadisi izala jama'atu duk mu ƙungiyoyin nan da kake gani masu suna daban-daban su ne idan shugabanninmu suka je ƙasashensu suke karɓarsu suna musu hidima a matsayin 'yan uwansu ko ba haka ba ne idan ba tafiya ɗaya ba za a samu haka dan kawai wannan ya ce ni ansaru sunna ne wannan ya ce ni izala ne sai ka kama ya ƙasa dan dai baka san aikin da ke gaban ka ba kana wa jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna yanzu ka shine tsaye da sunna shi ma gayansa ansaru sunna duka mai hada ku sunna abokan fada ne ku malam yana magana Allah ya sa kuna ganewa ni kawai ina kokarin fassara abin da ya faɗa ne dan wanda na gane ba ni ke magana ba yace wa humul ladhina ya'taqiduna itiqada salaf su ne wanda aqida su irin ta salaf ce wayantahijuna naja salaf suna bin hanya irin ta, salaf fi fahimil kitabi was sunna wajen fahimta alqur'ani da sunna fala bagi an takuna hadhihi asma'u wannan sunaye da ake da su ansaru sunna ne salafiya ne ahlul hadis ta zama mudu'atan lil asabiyyati wal furqa dalilin ta'assubanci da rabuwar kai bai kamata su zama dalilin ta'assubanci ba bare dalilin rabuwar kai kun gane magana sa bai kamata ba idan kowa ya ce dan suna ya saba za a kama yaƙar juna ba za mu kai ko ina ba wallahi eh da yawa na tattauna da masu zagin mu 'yan izala tunda mu ne 'yan ƙungiya in an zaga da mu aka zaga sai wani yana yana suka ƙungiyanci annabi bai yi kungiyanci ba wa ne wa ita eh, maganganu sai in tambaye shi me ya raba mu sai ya ce wai kungiyanci sai dai a zauna ba kungiya ce to kana so a zauna ba mu da shugaba kenan yanzu misali idan gwamnati ta kira kirista ta kira kaza ta kira kaza waye zai je a madadin mu ni ne ko kai idan kai za ka waye na daka. idan ni za ni waye naɗa ni eh ita gwamnati ta shine ku yi kungiya ta sanku. yanzu idan na ɓarota wa ake nema shugabannin ƙungiya saboda ina tare da su sai a kira na ce kai ko ba haka ba sai ce apologize sai kuma an ji in ci gaba ashe an san gidanmu an san karkashin wa kake amma kawai kai ga ka a titi in an tashi kiran ka wa za a kira sai da a kira ka kai kadai ƙungiya ba laifi ba ne ƙungiya ba laifi ba ne menene laifi ƙungiyanci wannan karatun ina iya maimaita shi wallahi wa ala da'awa da masu tarbiyya an yi rabbun nasa alal wala'i lil jama'atil ula su tarbiyantar da mutane su zama biyayyar su akan jama'a farko kowa biyayyar shiga sahabbai ne sune jama'atu sahaba wa man ala shakilatiha da wanda yake kan tsarin su abaral quruni karnonin da suka wuce fatadhubu bidhalika halanta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah